bayan sallama kamar koyaushe muna ƙara jaddada godiya ga Allah wanda a cikin baiwar shi ne ya ba mu damar haɗuwa a wannan safiya ta alhamis wato goma ga watan safar shekara 1446 bayan hijira wanda ya daidai da sha biyar ga watan takwas miladiya hudu. kuma Allah ya kaddara mu ne a farfajiyar wannan babban masallaci wato masallacin na na hafsa da ke wannan anguwa hayin buba a wannan birni na gusau don ci gaba da darasin bitar rayuwar magabata musamman tabi'ai ƙarƙashin jagorancin wannan littafi na suwarun min hayati tabi'in muna addu'a har kullum mawallafin littafin Allah ya kai lada a cikin kabarin shi mu kuma da muka samu littafin muke bita don ɗaukar darussa Allah ka ba mu ladar wannan aiki ka nuna muna ita a cikin mizanin ayyukanmu ina jin wannan shi ne darasi na ashirin da tara a cikin wannan littafi tun lokacin da muka fara gabatar da wannan darussa a wannan masallaci kuma darasi ne da zai ba mu dama mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin tarihin sarkin musulmi umar ibn abdulaziz tare da ɗanai abdulmalik mun ji irin tasirin wannan ɗa a cikin zuciyar mahaifinshi a darasin da ya gabata da kuma irin yadda ɗanɗan ya zamo dalili <coughs> na jawo hankalin mahaifinshi shi kan ragaman mulkin da ya samu to yana da aiki gaba ne ga kuma yadda za a gyara daga ƙarshe <coughs> mun ji lokacin da aka neme shi ina zai yi aiki sai zaɓi aikin da ya fi kowane aiki wahala yana ɗanɗan shugaban ƙasa sai zaɓi a tura shi cikin rundunar sojoji kuma sojojin ba waɗanda azzam na bariki cikin gari ba waɗanda suke daji wajen yaƙi a wannan gabar muka tsaya bayan an ɗauke shi an tura shi a cikin rundunar sojoji da take yaƙi faɗa da abokan gaba a fagen fama yana nesa ga hedikwatar masarauta inda ake jin daɗi kuma shi ya zaɓi haka to muka ce tunda ya tafi mu jira in muna da rayuwa a irin wannan safiya mu ji wani irin yanayi kuma za a samu tun da yanzu uban yana hedikwatar gwamnati shi kuma ɗan yana cikin daji tare da sojojin da suke fafatawa da makiya a matsayin murabit. da yau Allah ya haɗa mu don mu bi abdulmalik a inda yake mu ji ya rayuwa take kasancewa malam ya faɗa a shafi na casa'in da hudu wanda ke rike da littafi irin nawa a shedara ko zance sakin layi na uku ya ce wa kana abuhu على الرغم من كل ما عرفه من صلاحه وتقاه tukahu yace duk da abinda mahaifi yake da tabbaci ga ɗanai ya san ɗanai da shi na nagarta da tsoron Allah wannan kuma ƙarara yake duk waɗanda ke biye da mu sun san da haka yaro ne da ba a shakka wajen nagarta da hali mai kyau yaro ne da ba a shakka wajen tsoron Allah uban ya san haka kai ma da ka biyo tarihin ka san haka ya ce duk da haka yanzu matsala ta sa ɗan ya zaɓi ya rabu da uban ko ba haka ba to wannan rabuwa da ta kai ɗan yana nesa ga uban tasa uban shadidal khawfi alaihi uban kullum cikin fargaba yake dangane da ɗanai da Allah a kula da wannan da kyau darasi ne babba yana cike da tsoro kullun game da wannan ɗa tun da yanzu yana nesa da shi me yake tsoro wai min nazagati shaitani yana jin tsoron fisgar shedan ka san shi ɗan adam ba ma'asumi bane ko ba haka ba ba annabin Allah bane da tsararre ba mala'ika bane don haka duk yadda yake da tsoron Allah duk yadda yake da ɗabi'u masu kyau ashe akwai buƙatar akwai masu kula da shi shi uban yake fargaba yanzu kuma babu jama'a uwaye ya kamata mu ɗauki izna a nan كثير الإشفاق عليه من نزوات shabab. yana yawan tausan ɗan baya kusa da shi shi ne zai tsawata mashi shi ne zai kwaɓe shi shi ne zai yi mashi faɗa saboda kada ya faɗa min na zawati shababi ɗauki irin na shawa na mi na matashi matashi yana samun ɗaukin shawoyi hitabatun shawa irin ta mata Allah ya tsare ko ba haka ba yanzu muna rayuwar da matashi yana da shawa irin ta waya kawai ta isa ta halaka shi jama'a haka ne ko ba haka ba shawar waya kawai wari ne yana da waya iri kaza wari ne yana da waya iri kaza aboki ne yana da waya wannan shawar ta isa ta halaka ɗanka ta isa ta halaka yaronka ta lalata mai tarbiyya ta ɗebe mai tsoron Allah jama'a ana samun haka ko ba a samu ya ce to wallahi shi a tsoro ne kun san yanzu wa ake wa wannan tsoro abdulmalik fa wanda aka tara majalisar malamai ta ƙasa aka ce ai tun da bai shigo ba majalisa ba ta cika ba yanzu duk da haka shi ne uba ne ke fargaba a kai ne saboda yanzu yana nesa da shi ina so ku rike wannan da kyau harisan ala an yi alama min amrihi kulla ma ya juzu lahu an yi alama duk da haka uba ne ya zama kullun tsaye yake ga waɗanda suka dawo daga can da masu tahiya. don ya san halin da ɗane yake a can suwa abokai ne suwa yake tare da su da rana suwa yake tare da su da dare ina yake zuwa makaranta yaya hali ne yake kullum yana tsare da wannan tare da nisan da a tsakani ne da ɗan wa kana la gafula an zalika abadan wa la humilu. bai taɓa rabkana kan binciken halin da ɗana yake a can ba a barikin soja balle ya manta da wannan bai taɓa ba jama'a Allah ya sa uwaye suna gane wannan jama'a harkar uba wallahi ba karamin aiki ba ne in za a ce ma uba kuma ka amsa sunan ashe akwai tashin hankali akwai jan aiki gabanka abdulmalik da aka ba irin wannan tarbiyya yanzu ya shiga gidan soja misali in a najeriya ne gusa an tura shi Fatakwat. kai kana ganin ai ka gama da shi ko ya yi digiri wai kai ka gama da shi ya shiga soja wallahi baka gama ba akwai matsala ko babu ta ɗiyanmu nawa muka ba tarbiyya an ce su shiga soja su shiga ɗan sanda su shiga kaza wai mutum da sun yi digiri sun shiga mun gama da su jama'a sun lalace ko ba su lalace ba sun lalace a wasu shekaru masu dama da suka gabata daura ta farko da aka fara yi sokoto allama ya san da wannan lokaci na halarci wannan daura kuma ina cikin waɗanda suka samu first class a dauran cikin yunkurin in je jami'ar musulunci da ke madina ya da ni da wani abokina mun taka mota zuwa lagos ba mu san kowa ba amma shi yana da dan uwa gidan soja sojan sama ɗan kebistan ne sai ƙoƙari ya saman muna wannan adireshin ɗan uwa ne muka sauka barikin sojan sama a Lagos. Amma abin da na gani a wannan soja ɗan birnin Kebbi ya sani kuka. Musulmi, ba an ce su shiga soja saboda musulunci ba ne? Ya sani kuka, ba ya da mata, a ɗaki ne a cikin bariki. amma babu wata awa da babu 'yan matan ɗiyan barikin soja a ɗakin kwanci da uniform na gani 'yan mata a barikin sojan sun taso za su je makaranta amma a ɗaki ne suka zauna suka cire uniform har lokacin makarantar sai kare sannan suka koma babu kumya babu tsoron Allah ga mu a cikin ɗakin tare da shi jama'a wannan yana da yawa ko bai da yawa gare mu duk ‘ya'yanmu da suka shiga aikin ɗan sanda da aikin soja wannan shi ya hana su kula da yankinsu shi ya hana su kula da kai ba yankinsu ba har uwayensu da ‘yan uwansu da suka tura su sojan ba su amfana da su ba saboda wannan matsala jama'a haka ne ko ba haka ba Allah ya ba mu ikon gyara ashe kenan yanzu darasi ne kenan idan sarkin musulmi Umar ibn Abdul Azizi zai yi tarbiyyar ɗa'irin Abdul Malik kuma har yanzu Abdulmalik ya shiga gidan soja a tura shi a yi postin ɗin shi amma sarkin musulmi har yanzu bai ba bibiyar ɗanai ba ya san suwa abokane ne wani hali yake ciki ba ashe ai uba yana da aiki kenan uba yana da aiki aikin uba game da ɗaya ne ina ganin ba aiki ne na a kare ba sai dai ran da uba ya kwanta ya koma ga Allah ya kamata kowane uba ya gane haka ya kamata kowace uwa ta gane haka karka ka ɗanka ya zama an rama kar ka ɗanka ya zama ya gama digiri karka ka da wannan duka har yanzu wallahi bai isa ba abin da za ka hango ba ya iya hango shi shi an ma'ana ko yana iya hango shi to har yanzu ya zama ƙarƙashin kulawarka amma dai bari ka je. akwai wani babban mutum a cikin gwamnatin umar ibn abdulaziz mai suna maimun bin maharana minista ne a gwamnatin minista ne a gwamnatin umar ibn abdulaziz baban wannan yaro da muke magana shi yake ba da labari da kai ne kuma alkali ne daga cikin manyan alkalan gwamnatin kuma mai ba da shawara ne gare shi ashe kaga ana haɗe mukamai ga mutum guda in ya cancance su kenan a lokaci guda yana minista yana babban alkalin ƙasa kuma yana mai ba da shawara wannan duk ba illa ba ne duk wannan ba illa ba ne kasan ana samun cece kuce ko ba haka ba wannan ba illa ba ne shi a shugaban hisba kuma an ba shi shugaban majalisar malamai duk wannan ba matsala ba ne in dai ya cancance su wannan duk ba matsala ba ne zai iya aikin ya cancanta shi ake kallo to wannan mai wannan matsayi shi zai ba mu labari gashi na yace dakhaltu ala umar ibn abdul aziz wata rana na zo wajen shugaban kasa saboda tattaunawa a matsayina na minista alkali mai ba da shawara ga gwamnati fa wajadtuhu yaktubu risalatan ko da ne zo shugaban ƙasa wasiƙa yake rubutawa ilabnihi abdul malik zuwa ga ɗane abdul malik ya izuhu fiha wayan sahuhu abinda a cikin wasiƙar nasiha yake wa ɗan yana mashi wa'azi wa yubassiruhu wa yuhadhiruhu yana lurar da shi yana taka tsantsan yana gwada mashi taka tsantsan ake yi da duniya wa yunziruhu wa yubashshiruhu yana bashi bishara kuma yana mashi gargadi baba wani faɗe ya tai ba jami'o'in Najeriya ba tana ma jami'o'in kasashen waje an yi haka ko ba a yi haka ba wani ɗa ne ba jami'o'in Najeriya ba yana kasashen waje amma da ɗaya rana bai taɓa ɗaukar waya ya zaunar da yaron ya ba shi minti talatin yana mai wallahi ka kula da duniya ba jama'a haka ne ko ba haka wai saboda yana son ɗan saboda tana son ɗiyar tana son ɗan ba a yi masu fada ba a kwace su ba a yi masu wa'azi ba a yi masu gargaɗi jama'a an samu matsala ko ba a samu matsala ba an samu matsala an samu an sha tura su da sunan su je su yi karatu saboda babu kulawa akawun ɗinsu ɗaya ake kulawa da shi ana tura musu kuɗi amma irin wannan kulawar babu ta wani abokinmu na makaranta da ilimi ya taɓa zuwa karatu wata ƙasa ya haɗu da irin waɗannan yara aka yi rashin sa'a wata rana ya ce uwar yaron za ta ɗauki waya ta kira yaron waya ta yi taringin yaron ba iya ɗauka yana cikin maye da tambele ya ce sai ta kira shi ta ce don Allah wa wane nika san yi magana da shi na yi ta kira ba ya ɗauka ya ce wallahi kuma a wannan lokacin cikin maye da shan giya yake ce don Allah in ka samu dama ka haɗa ni da shi yanzu wannan an yi nasara babu bibiya yau ba ka kai ɗiyarka Ukraine ba misali na nike yi ko ba haka ba wai me za ta yi Ukraine wace irin hanya gare ka da za ka tsare ta tana Ukraine saboda Allah misali na kawai nike yi don Allah wace irin hanya gare ka. Kani na taɓa samun labari ho an tura wa da ƙauna karatu a ƙasar waje saboda babu irin bibiya da kulawa suka yi ittifaki su auri junansu uwa ɗai uba ɗai saboda sun shaku ɗaki guda suke wace irin rayuwa uwaye suke saboda wai neman ɗanka ya zama likita ka kai shi mahalaka saboda ɗiyanka ta zama injiniya ka kai ta mahalaka wane irin tunani ne duk duniya in ta samu shekara nawa za ta yi ne ka hasarantar da ita lahira yanzu ka kalli ukraine ma rayuwar ukraine a ce ka budurwa kwaleliya tana can a wannan zamani akwai hadari jama'a ko babu wallahi akwai hadari a najeriya ma ya aka kare jami'o'inmu ma nan ya aka kare da su nan fa kenan ana ɗan samun a yi kwamiti na disciplinary committee ko ba haka ba wanda ya ba daidai ba a ɗan zare mai ido akan ɗan samu haka nan nan to can ana maganar yancin nan adam kana maganar ka zare ma wani ido shugaban ƙasa yana bibiyar ɗane yana gidan soja abdulmalik ya ce sai ga ya takarda cewa shugaban ƙasa yake ajiyewa tare da yana shugaban ƙasa duk ƙasa karkashi ne take amma yanzu ya aje duk ƙasa yana rubuta ma ɗane wasiƙa wa'azi da nasiha yake mashi kuma ya zaɓi zama sojan musulmi ne fa bai zaɓi zama gidan gwamnati ba bai zaɓi zama a central bank ba bai zaɓi zama a nnpc ba soja ya zaɓi ya zata ya bindiga kuma a kai shi wurin yaƙi amma duk da haka wa'azi ake mai nasiha ake mashi kai kuwa ba a mata rai ba a ɓata mai rai ba a faɗa mai haka ba daidai ba ne to ya za a yi yaro ba zai lalace ba Allah ka gyara mana ‘ya'yanmu ka shirya mana da su amma jama'a akwai bukata uwaye su tashi tsaye ko ba bukata akwai bukata matsananciya lalacewa kashi kusan saba'in cikin ɗari na yarenmu akwai hannunmu wai me yasa bahaushe sadda yana rike da al'ada ta mai kyau yake cewa ƙina ka kowa ya so shi kauce ma wannan yana ya taimaka wajen lalacewa ya ramu ko bai taimaka ba ya taimaka menene ma'anar kina ka in yayi ba daidai ba kai ne farkon wanda za ka gwada mai haka kiyayya to sai ya gane abin nan ashe na gaske ne sai ya gara sai al'umma su so to in yayi irin wannan abin na ba daidai ba yanzu wallahi in kana so ka zauna laya da makaucinka karka faɗa mai ma in ka faɗa mai yaron nan wallahi na hangi kaza gare shi yanzu zai yi makin ɗinka a matsayin babban maki a anguwa ana samun haka ko ba a samu wannan magana ce ta lalacewa al'umma magana ce ta lalacewa al'umma shikenan wa kana jaa fiha yana daga cikin abin da takardar ta kumsa shi ministan zai faɗi yace amma ba'adu fa inna ahaqqa man wa'a anni wa fahima ƙauli la'anta ya ce ina tabbata ma duk wanda ya kamata ya kiyaye abin da zan yi faɗi na nasiha ya fahimce shi da kyau ya yi aiki da shi da kyau to wallahi kai ne ka fi cancanta da haka a matsayinka na ɗana duk wanda zai amfana da ilimina duk wanda zai amfana da nasiha ta bai kai ka ba saboda kai ɗana na jini na ya kamata ka fahimci haka wa inna allaha wa lahul hamd kuma tabbas ubangiji wanda godiya ta tabbata gare shi kad ahsana ilaina fi sagiril amri wa kabirihi Allah ya yi mana duk abin da ya kamata a wa dan adam a wannan gida namu duk abin da ya kamata dan adam a yi mashi Allah ya yi mana ya kamata ka gane wannan ni'ima ƙarama da babba faskuriya naya, bunayya fadalallahi alaika wa ala walidaika to a inda kake baka da mahaifi wanda zai tsawata maka shi yasa nake cewa abu na farko da za ka sa gaba ka tuna wannan falala da Allah ya yi ma kuma yawa uwayenka yau ubanka ne shugaban ƙasa kai kana matsayin ɗanɗan shugaban ƙasa abin da nika so ka sa gaba ka gane falala ce ta Allah ba shiri ne ba ƙoƙari ne namu ba jama'a akwai wa'azi ciki ko babu ai shi ko ba dan dan shugaban ƙasa ba ka kalli ɗayan masu kuɗi masu wadata a ƙasa a gani da ba su samu wannan tarbiyya ba suna wa sauran mutane kallon banza in ba a yi sa'a ba ko ba su yi me ya haifar da wannan saboda su suna ganin fa su wasu mutane ne zaɓaɓɓu su wasu mutane ne da yanayi ya ba su inda suna tunanin kawai falala ce ta Allah ba sun shi sauran mutane ba ne hakan na faruwa wallahi da bata faru ba ya ce to wannan ina jan hankalin ha gane ba wani ƙoƙari ne namu ba ba iyawa ce tamu ba ba wani karatu ne namu ba falala ce kawai min indillahi yanzu uba nawa zai zauna da ɗa ne kada guguwar wadata ko sarauta ko mulki ya ɗauki ɗan ya ruɗar da shi ya wulaƙantar da al'umma ya zauna da shi ya gwada mai haka kaga wannan abin da ke gidan na wallahi falala ce kawai wa'ancan da haka bai samu ba ba wani abu man kafi su ba wannan jama'a akwai tarbiyya ciki ko babu amma an rasa ta yaya ɗiyan ku ba za su wulaƙanta al'umma ba yaya ‘ya'yanku ba za su wulaƙantar da mutane ba saboda ba ku koya musu wannan ba ya ce wa iyaka dama gabar da ake so a kai kenan ina maka kashedi in ka gane karatun wal kibra wallahi karkawa kowa girman kai ɗaukar kai ba naka ba ne girman kai ba naka ba ne wal azma fa innaha min amali shaidani ya ce duk wanda har yana wa mutane girman kai to shaidan ne ya rinjaye shi aikin shaidan ne girman kai wa huwa lil mu'minina aduwwun mubin kuma shi shaidan daɗai shi a babban maƙiyi mai bayyanar da ƙiyayya ga mai imani don haka ka yi hattara da maƙiyinka wa'alam ka sani anni lam ab'as ilayka bi kitabi haza li amrin balagani anka yace ina so ka sani dana kaga wannan takarda da na aiko maka da duk wa'azin da ka jiya cikinta kada ya sa ka ɗauka wani abu na jiya mai muni tare da kai shi yasa na rubutu. ma ba haka ba ne fa ma min amrika illa khaira babu labarin da ke zo man dangane da kai in ba alkhairi ba amma dai wannan ina yi mata ka tsantsan ne ina gwada ma hanya ne ba a samu matsala ba amma sarkin musulmi yake tsare da ɗane irin wannan tsaron kuma ba irin mu ba ce wata yanzu wadda kai ka san hanyoyin shaidan na su halakka mutum ko alama yanzu sun ninka na zamanin su ko ba su ninka ba ninkin ba ninki amma yake tsare da ɗane haka ashe jama'a akwai izna a ciki ko babu akwai izna a ciki har mista ta ƙare yaron ka ya dawo makaranta kai dai ba abinda a tsakaninka da shi ya aiko ma baya da abinci baya da kaza baya da kaza ka bashi amma dai babu maganar suwa abokanai ne a makarantar menene yanzu hali ne a makarantar ba ka da wakili da yake sha ma labarin ta a makaranta har same ta kare jama'a hakan daidai ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne rashin wannan kulawar ta sa wallahi ‘ya'ya da yawa sun sumbule ma uwaye uwaye ba su sani ba ba nasu ba ne yanzu amma ba su sani ba sai ranar da za a sani Allah ya kiyaye kai waɗansu su fa an ce sukan hito da hijabi daga gidajensu har ƙasa amma a cikin jakarsu akwai irin waɗannan tufafin da uwayen ba su son asa suna tafiya kahin su shiga makaranta sai sun biya ɗakin ƙawarsu su cire wannan hijabin su sa irin waɗannan tufafin sannan a shiga makaranta yanzu in kana da kulawa hakan tana faruwa dole ka samu labari amma sai ta share shekara hudu a university a haka kai ba ka da labari saboda ba ka da kulawa Allah ya samu kula da amanar da Allah ya ɗora mana don amana ce ya ce to karka ɗauka wani baƙin labari ya same ni dangane da kai shi yasa na rubuta ma wannan a'a ai ɗan adam kullum yana buƙatar irin wannan wa'azi sai dai duk da haka gaira annahu balagani an kashe min i'jabika bi nafsika na kan ɗan samu labari cewa wani lokaci kakan ɗan gwada kai ɗan ɗan shugaban ƙasa ne an gane wannan aiko cikin al'umma ƙila in danja ta ba da hannu ba ka tsayawa in kaza saboda kai wani ne in aka zo marmakon a layi kai ba ka bin layi me yasa saboda kai ɗan shugaban ƙasa ne ya ce to na ɗan samu wannan labarin bai yi min daɗi ba amma walau anna hazal ijaba kharaja bika ila ma karahu. da wannan jiji da kai labarin da ya zo man da cewa ya kai irin abin da za a kyamata to wallahi lara'aita min nima ta karahu ba wannan wasiƙa zan rubuta ma ba da kaga abin da ba ka so cikin rayuwarka game da ni inda abin ya kai munzalin da ya zama abin kyama ƙarara wallahi da wannan wasiƙa ba ita zan rubuto ma ba da ka ga abin da ba ka so ga kanka jama'a an ji yadda ake mu'amala da ya'ya ko jama'a muna da gyara ko ba mu da gyara wallahi gyara babba babba abin tausayi dattijo don duk wanda ya haura shekara 60 ai ya zama dattijo yanzu a ƙasar nan fa wai iri ne zai ɓoye ɗanai mujirimi in ce ɓarawo ɗa ɗan shekara bai ko kai sha takwas ba ya yi sata ya dami mutane anguwa ya zama annoba ya faɗa gidan wani wannan mutumin ya yi yunkurin a kamo shi don aladabtar da shi amma uban ya ɓoye har ta kai wai shi uban ya iya kai kai na police station a tsare shi saboda bai ba da yaron yanzu don Allah an gane rayuwa a cikin wannan yanayi dattijo na ga wannan da idanuna ya zauna awa kusan goma sha biyu a sel kuma wai don ya ɓoye yaro ne da bai kai shekara goma sha takwas ba saboda ya yi sata wai ba ya ba da shi saboda kada aladautar da shi na to tsoho ni da idanuna aka yi beli ne saboda tausai baya da ko lahiya kuma yaron yana cikin gida ɓoye aka ce gobe ya dawo kai ɗan sanda da kai ne ya ce a bashi beli ne saboda tausai wai saboda bai iya kawo yaron kai ina tabbata maku sai da aka ɗauki matakin kai shi gaban kotu gaban alkali sai ya kawo yaron wai sannan alkali ya tilasta mai sannan aka hito da yaron yanzu wannan ƙauna ce soyayya ce ga yaro saboda Allah ba don Allah mutane wani irin rayuwa muke yi wace irin rayuwa ce ya ce wallahi kayi arziki jiji da kan bai kai munzulin in ɗaukar ma matakin da ya kamata in ɗauka ba da na ji ya kai ya wuce wuri wallahi da ka sha mamaki da ka yi kuka da idanunka da minista ya ga takardar wai shugaban ƙasa ne fa ya zauna har yana da lokacin da zai kula da dane akan haka ka san yanzu ma wani wai wa'azi ɗaya ya kai cikin gari amma wai bai da lokacin kula da iyali ne wai wa'azi wai wa'azi ya kai wai gayyata ta aka yi wa'azi saboda haka ɗaya ne da kowa ba ya da lokacin kula da su wani irin wa'azi ne saboda Allah in shugaban ƙasa ka dibi da wani mas'uliyar shugaban ƙasa ba wani ma'aikacin gwamnati wai ofis ya hana shi kula da iyali ne jama'a ba haka muke ba wani ɗan kasuwa ne kasuwanci ya hana shi wai kula da iyali ne to ka kalli mas'uliyar ƙasa shugaban ƙasa ba fa irin Najeriya ba shugaban duniya ma za ka ce a wannan lokaci ai ba a samu wannan lalata ta kakkashe ƙasar musulmi ba ko duk duniyar musulmi ba guda ba ce to shugaban duniyar musulmi za ka ce amma wannan shugabancin bai kasa ya tsaya ya kula da ɗane da ba ya ko kusa gare shi ba to wace irin kasuwanci ce za ta hana ka tsaya ka kula da yaranka wane irin aikin gwamnati ne zai hana ka tsaya ka kula da iyalinka wane irin wa'azi ne zai hana ka tsaya ka kula da iyalinka akwai wani kuskure wallahi da masu wa'azi ke yi da yawa ba ha kula da iyalinka ba da yawa masu wa'azinmu suna da aikin gwamnatin da ake biyan su albashi saboda shi amma wallahi sun kasa tsare aikin gwamnatin wai saboda wa'azi wannan daidai ne kuma suna amsa albashin amma saboda wa'azi wai sun kasa tsara aikin gwamnati kuma suna amsa albashin wallahi ya kamata mu gyara jama'a komi ya kamata ka tsara shi yadda za ka iya tafiyar da shi bisa ga tsari in dai shugaban ƙasa zai tsaya ya kula da iyali na duk mas'uliyar yanzu babu mai uzurin ya ce wai wani abu ya hana shi kula da iyali ne minista maimuni ya ce sun maltafata ilayya umaru sarkin musulmi ya dibe ni ya ce ya maimun inna bni abdulmaliki na fi aini ya ce maimun ina cikin matsala fa sarkin musulmi umar ya ce minista ya ce mai ran kai da mi an matsala ya ce kaga ɗana abdulmalik wallahi allah ya sa man ƙaunatai fiye da zato Allah ya samun ƙauna ta hiye da zato wa inni attahimu nafsi fi zalika hatta kai ina tuhumar rayuwata a cikin son da nika wa ɗana anya ƙaunan nan za ta bari in tarbiyyatar da shi in aza shi bisa ga hanya ko za ta bani dama in yi mai tsawa za ta bani dama ko in yi mai haɗa ƙaunar ta kai ƙauna ina tuhumar kaina akan haka wa akhafu an yakuna hubbi lahu qad galaba ala ilmi bihi ina jin tsoron soyayya ta da shi ta rufe ta rinjaye ni akan abin da za a faɗa man nashi mara kyau ya zama in ruhe shi a ce man ɗana yanzu faɗanka ya zama kaza yana kaza yana kaza ƙauna ta ta sa in ruhe wannan abu wa ni ma yudrikul aba min al'ama an uyubi auladihim musiba irin wacce nake gani ta samu uwaye wadda ƙaunar ɗiya ta sa su makamce daga aibin ɗiyansu ba su so ba su gani ba su ji ba su gani in dai aibin ɗinsu za ka faɗi karka ma faɗa musu don za su zamo abokan gabarka saboda ba su ji ba su ganin aibin ɗiyansu ya ce wannan musibar ka gudun in fada don haka ina so ka taimake ni maimun ya ce wani irin taimako shugaban ƙasa ya ce fasir ilaihi yanzu duk labari ne nake samu can in ce a kula man a bani labari nan in ce a wannan labari ɗaya nake so don Allah fasir ilaihi ina so ka ɗau abin hawa ka tai inda ɗana wasbir gaurahu ka yi man binciken ƙwaƙwaf game da shi shi an wasbir ka jaraba shi ciki da waje wanzur hal tara fihi ma yushbihul kibra wal fakhra masu kawo man labarin ga kila sun rage amma ka je ka gani da idonka ka saurara da kunnenka yaya matsayin irin yadda yake jiji da kai ne a wurin fa innahu gulamun hadathun wala amanu alaihi shaidan yaro ne matashi iri ne duk ilimi ne duk tsoron Allah ne duk hali ne na gari ba za a amince shaidan game da shi ba wala amanu alaihi shaidan ba zan amince ma shaidan game da shi shaidan na iya shiga to ina so ka je ka ji ka gani sannan ka zo man da yaƙi ne. jama'a ya kamata hawan shin yanzu yaron kana kano kaduna zaria sokoto yarinyar kana ina jama'a ya kamata ka tai ka gani da kanka ko bai kamata ba ya kamata ɗawainiya in ta hana shugaban ƙasa ya da kai ne yanzu ya tura minista ne kuma amintacce ya tashi ya gano abin da ɗane yake ciki ba hau ana ta humata da shaye-shaye ba ba ka shaye-shaye shi a bala'i ko ba haka ba shi sai sa ka ji an ce yau ya sha a gidan rawa tambele hankali ya kau har ya ɗauki makami ya kashe wani saboda budurwa ta yi ana samun haka ko ba a samu wai dan dan babban mutum na a ni dai ban ce komi ba an ce dai wai misali wai dan dan babban mutum ne shi wannan bai fara shaye-shaye ba babu ko alama da ya ka sani ko ba haka ba ko alama babu kuma babu abokai irin wa'annan to yanzu mu inda muka kai su makaratu akwai gidajen gala ko babu akwai gidajen rawa ko akwai gidajen shaye-shaye amma muna ta tura musu dala kuma dalan nan ba halattatta ba ce balle ta yi aiki a cikin jininsu haramtatta ce in ba a yi sa'a ba jama'a Allah ya sa muna gane to sai ka je ka gani da idanunka in ka ga ba daidai ba jama'a shin ba a fasa karatun a can sai a fasa a can sai ka dawo da abinka kusa gare ka ka dawo da ɗiyarka kusa gare ka yanzu zan ba ku labari akwai wani sarki a jihar nan yake ɗiya ta je wata jami'a da yake shi yana bibiya da aka je ga wata gaba wallahi kai tsaye ya yanke shawara cire ta karatun kuma a zamfara yake kai tsaye yanzu in babu bibiya haka ne na faruwa sarki ne babba ya ta tana university amma yana bibiya wallahi kai tsaye ce karatun nan an fasa shi an fasa na'am نعم hmm. inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi ka kalli a duniyar da fa kenan yanzu wannan dattijan yake ba da labari ai kun ganshi dai ko a wai duniyar da ba hota mu ba ya ce suna karatu a turai a aji malamar da ke koya musu lissafi ina alaƙar lissafi da malama ta zo ta zamna kujerar ɗalibinta baligi tsirara kuma baturiya wai tana shafar jiki ne tana ɗaukar hankali ne ɗalibi ɗaya bayan ɗaya take wa haka a waccan duniya ta suka. ce an samu wani ɗaya shi da ta zo kusa gare ya tashi ka san kullum za a samu wani ya daure ko ba haka ba ya cije to yanzu dai tsakani da Allah duk wanda da ɗa makaranta ko ɗaya makaranta inda kana tunanan wai ya samu hankali abin da ke rudi mutane ga ya shekara sha takwas ya kare secondary school wallahi ba ita bace secondary school ɗin me wai yan shekara goma sha takwas ce ba haka turawa suke ruɗe mu ba wai yanzu ta samu hankali wallahi ba ta samu hankali ba in dai abdul malik ana bibiya ta yi ka kosan dai abdul malik ila ya dara dan ɗanka ko ila ya dan dara shi hankali ila ya dan dara shi ilimi ila ya dan dara shi tsoron allah ko ba haka ba to wa kanka kiyamun laili don allah ta san ana bibiyarta shi ma ya san ana bibiya ta yaron ko ba haka ba ya ce sai ga sarkin musulmi ya kalle ni ya ce maimun ɗana akwai ƙauna ta mai yawa cikin raina ina jin tsoro ka tai ka binciko man maimun ya ce to shugaban ƙasa ya tura ni aiki akwai zama kenan babu maimun ya ɗaure sirdi ko zai ta samma bataliyar da ɗanɗan shugaban ƙasa yake aiki da ita a wurin yaƙi tun da ya kama hanya zai tahi ina ganin ai mu aji karatun yau nan ko mu bari in ya isa in muna da rayuwa sai mu ji da ya zo ya samu ɗanɗan shugaban ƙasa a can kun san dai aikin da aka tura shi ko me ya gani me ya jiya me zai dawo mahaifin yaron da labari don haka abinda muka yi bayani daidai a wannan zama na'am na'am sai sun gama training to mun ji mala ya ce yanzu masu zuwa training na soja ko misali ko idan sun shiga tirenin mahaifi bai iya ganin su ga baki ɗaya sai sun ƙare haka malam yake faɗa mana yanzu to wannan tsarin akwai sharri cikin shi ko babu to tsari ne na Allah ko na mala'iku namu ne nake nihi ko ba mu muka zauna muka yi shi ba to muna iya gyara shi ko ba mu iya gyara shi muna iya gyara shi ai waɗanda duk suka je tirenin na soja ko ɗan sanda duk wani aiki na tsaron ƙasa na amana ba aiki ne na amana ba ina je in akwai tsarin to ya kamata a ƙarfafa shi zan faɗi tsarin yanzu in babu shi ya kamata a samar da shi ba a bari uwaye su zo su wa ɗiyansu nasiha sadda suke tirenin ba ina ganin kamata ya a kai malaman addini wurin na musamman malaman addini nake magana kowane addini idan an ba su training na motsa jiki ba shi za a ba su ba can to a samu malaman addinin musulunci su tara musulmi su ba su amana ce fa za a ba su ta ƙasa su faɗa masu su alaƙanta su da Allah a samu malaman kiristoci su tare kiristoci su alakanta su da Allah saboda amana ce ta ƙasa in ba a haka jama'a ya kamata a samar da haka ko bai kamata ba cikin washi nike magana ai ai idan cikin sojoji ma akwai irin waɗannan malaman Allah shi gafarta malam ina nufin a gayyato wasu malaman addini na waje waɗanda suna da wani matsayi ga al'umma kasan tasiri yana da tasiri ko ba haka ba yau a ce misali masu tirenin mu sojoji musulmi a duk ƙarshen sati ranar juma'a in zamfara ne misali ne zan bayar a ce ana gayyata shugaban majalisar malamai shek umar ahmad kanoma ya zo ya tara su ya ba su nasiha wadda za ta haɗa su da Ubangiji jama'a wannan zai yi tasiri ko ba zai yi tasiri ba misali zai yi tasiri shi nake nufi a samu wani fada da ke da kima a cikin kiristoci shi ma a tara mai kiristoci tirenin ɗin da zai ba su a duk ƙarshen sati shine ya haɗa su da Allah cewa amanar ƙasa za a ba su jama'a wannan zai yi tasiri ko ba zai yi tasiri ba sannan a ba uwaye dama su zo su ɗiyansu nasiha ai duk da sisa ce wannan

wannan hankali na ɗauka na ga fam ɗin na sani amma ba shi zai hana uba yawa ɗane nasiha ba wannan abin da jimlar take nufi ranar da kai uba kar da ba sai kayi garanti ba ka yadda da ɗanka ya je ba kenan ko abin da wannan jimla take nufi duk abin da ya sami ɗanka na nakasa ko rauni kai ko rashin rayuwa to baka da dama ka ce wani abu saboda ka amince ka bayar da ɗanka da rayuwa ta yayi ma ƙasa hidima wannan shi ake nufi amma babu wani dalili a dokar ƙasa da zai hana aba uba dama ya sai ta ɗanai don ya riƙe amanar ƙasa babu wannan doka da ta hana haka jama'a ko akwai ta lauyoyi don Allah su yi mana bincike babu wata doka da ta hana maga isan yaro ya saita ɗanai ya haɗa ɗanai da Allah don ya rike amanar ƙasa ban yi zaton akwai wannan doka ba ban yi zato ba amma in ka da ɗanka ya je aikin soja wannan rubutu a fam yana nufin to ba ka da hannu balle ka yi ƙara balle ka ɗaukaka ka ce an nakasa ɗanka an kai ɗanka wurin haɗari ya samu kaza ba ka da wannan dama a matsayinka na uba shi wannan yake nufi wannan shi yake nufi amma dai a ce ka zaunar da ɗanka ka saita shi bisa ga amanar ƙasa ban yi zaton akwai dokar da ta hana a hana ɗa ya kusanci uba ne da wannan manufa ba sai dai makirci irin na ƙasa ko ba haka ba sai dai makirci wanda kuma muna iya warware shi amma mun kasa saboda tsoro ba mu iya magana wallahi in muka haɗu muka ce wannan ba daidai ba ne dole a gyara ƙasa ta gyara jama'a ba a gyarawa wai shi hala. kuma can an kai an fara ɗebe tsoron ko ba a fara ɗebewa ba in dai da gaske ne abin da nake karanta ba an ce an yi sabon a dawo ga tsohon national anthem ba mutanen ƙasa sun amince ba su amince ba sun ce ai yunwa ta hana ba maganar nasu tsohon national anthem ba kai ba ko ba haka ba ni dai abin da nake karanta a social media har ana cewa jagoran majalisa ya jaye kudirin har kudiri an kaso a sa duk wanda bai karanta national anthem din da an ce ba shekara kaza gidan yari amma an ce ya jaye kudirin abin da nake karantawa ke ashe mutane suna da tasiri jama'a ko ba haka ba suna iya cewa ba mu yadda da wannan baga abin da ba shi a demokuraɗiyya bashin jama'a illa tsari kawai an ba mu da tsari kawai an ba mu da duk dokar da za a yi a ƙarƙashin demokuraɗiyya ba a jiha ko ƙasa an ce sai an yi public hearing ko ba haka an ce ba sai al'ummar ƙasa sun zamna an karanta masu manufar dokar sun ce sun amince jama'a masallacin nan ba muna da yawa ba mutum nawa ya taɓa zuwa public hearing a house of assembly na jiha don ya ji dokar da 'yan majalisa za su samu hannu ta yi ko ba ta yi ba ya ce ta yi ko ya ce ba ta yi ba mutum nawa ya taɓa zuwa masallacin nan wanda ya fi taɓa zuwa ya tada hannu jama'a an samu mutum guda an samu mutum guda to yanzu daidai ne haka to 'yan majalisa suna yi ko ba su yi kamata ya mu je mu saurara adalcin da aka samu ma wannan jiha wanda ke taimakonmu a inda aka hito abin da na sani duk dokar da majalisa za ta samu hannu sai an kai ta ga majalisar malamai sun zauna sun yi nazari in akwai gyara sun yi sannan su kai majalisa sannan majalisa ta sa hannu wannan kai yana daga cikin adalcin da muka samu a jihar zamfara inda an ka hito don haka ake yi amma dai kamata ya mu je mu saurara ko bai kamata ba in ba ta yi ba mu ce gaskiya wannan ba ta dace da al'adarmu ba wannan ba ta dace da addininmu ba shi an manufa a ƙasa haka tsarin yake a jihohi haka tsarin yake to amma ba mu kula ba su 'yan kudu wallahi suna kula da wannan ko ba su kula da shi suna kula duk abin da muka gani bisa ga tsari ya saba mu tsari mu komo ga dokar ƙasa kai ta ma batun da dokar shari'a tunda ba ita ake ba dokar ƙasar mu tana da tsarin da ya ba mu dama mu ce wannan bai dace da tsari ba ga abin da ya kamata a dimokuraɗiyya ga abin da muke so saboda mu ake mulka jama'a haka ne ko ba haka ba haka ne Allah ya samu dace yanzu dai ƙasa ta fara canza alƙibla ko bata fara ba arewacin ƙasar Najeriya ba shine ake ta ganin bai gane ba ko to la ya fara ganewa Allah ya saka masu dan bello da alkhairi dole mu faɗi haka dole mu faɗi haka sun fara juya alƙillar ƙasa al'umma sun fara canzawa al'umma sun fara ganewa ina an kasa gaba haka kawai ka zama bawa mutum ya zauna ya kashe ƙasarka ya hana ma jin daɗin rayuwa kuma ya dawo wai ka zo gida ne awa 24 kana jira ne ya hito ya baka dubu biyu wani irin bauta ne wannan saboda Allah misali wai kenan eh shi nake magana ai ai shi ba shi ya hana ma menene dubu biyu yanzu in an samun ma ruwan sha kullun ka buɗe famfo gidanka akwai ruwa kullun akwai nefa asibiti akwai magani tituna lahiya lau don girman Allah menene abba a yi ma ba me hake bukata a wutan nefa na wallahi da kai da matanka sai ku ɗan samu sana'a da za ku ci abinci ko ba a samu kuma in ba ka da lahiya ka je asibiti ka san ba ka da matsala me dalilin ka na ka zamna awa goma sha biyu kana jiran mutum ya baka dubu biyu in an samu ma wannan rayuwa don Allah za ka zauna kofa gida ne to ya kwashe kuɗin da zai samu ma rayuwar duk ya tattara kai ko shi ya sani har ga Allah baya da amfani da su duk an tara su a cikin aljihun gwaggo wai kuma shi ne in ya dawo za ka taru gida ne yana jira ya baka kaza kuma jama'a galibi duk haka suke ko ba haka suke ba duk haka suke galibi